cikin abinci misali dai na ne ويجوز ويجوز التفاضل تو na san dai namun jijiya ne da mun yi bayanin nama da nama nama naman dabbobi masu kafa hudu ko jinsi guda ne da na gida da na daji tsuntsaye dabbobin ruwa duka fari waina mun yi maganan masa cewa masa jinsi guda ne nono ma haka haka nan kunu kunu da koko da kunu aya da na gida da nawaye duka jinsi guda ne amma mai jinsi daban-daban ne to sai malam yace wa yajuzu tafadulu fil buquli ya halatta a samu fifiko wajen cinikin am um, eh, eh wajen musanyan abinci da abinci mabunkura kasa a samu tafaduli dankali da dankali rogo da rogo doya da doya in baka doya guda biyu kila ka bani doya guda goma ai duk su doya ne ko to ya halatta wani ba za a ce yawan doyin da na baka yawan doyin da za ka bani yawan dankalin da na baka yawan dankalin da za ka bani a kirga ya halatta a samu tafaduli illa albasala amma banda albasa in an zo kan albasa to shi yawan abin da na baka yawan abin da za ka bani na baka kwando kwando za ka bani an gane ko wal mashhuru zance mafi inganci man uddaqiqi biddaqiqi mutafadila ba a yadda wajen canjin gari da gari na wani na wani yawa ba a yadda ba wato ta yaya ake huda da gari sai mana ce waje wazuhu mutamasilan in za a yi aiki gari da gari to dole ya zama tamka da tamka amma wazanan lakailan kilo ba mudu ba shi gari ba aiki da mudu wajen wajen kusanye shi ba aiki da mudu sai dai kilo ai galibi wannan maza ne muna cefa ne wasu daga cikin muna muna cefa ne kai ka san bambancin wani garin da wani garin wani garin sai a zo da mudu guda a tuka tuwo lafiya wani garin irin wannan garin sai an zo da wurin biyar ko shida sannan ya tuka wannan irin wannan tuwon haka ne ko baka bane to a awon da wani garin alkama da wani garin dawa in aka munike shi ya zama gari za mu canjin gari da gari da kai to ya zama a samu sama su wato a ta kalle ne za la yi bayanin ciniki ba da wasu abubuwan da ya ware su yakan ce illa mislan da misilin ya dambiye da illa mislan da misilin ya dambiye da wasu abubuwan kuma sai ya ware su ya ce ban da su ma'aunan da maza la ya kalla yakan ce mislan da misilin ya dambiye da ma'aunan daban su kuma ake aiki su so da aka gari yanzu kama misali mace ta ce ma wata bani gari lokaci ka za an kawo min zan baki gari to ba a yi da mudu ba sai dai kilo sai dai a gwada nauyi kuma ba ruwan wani wai garin shinkafa ne wannan wannan garin dawa duk inda gari ne gari sunan shi garin alkama gari ne in dai an riga an nuko shi wanda ake sarrafa shi ya riga zama gari to sunan shi gari saboda abin da aka ce kilo dama banda mudu saboda shi kilo za ka iya ganin wani garin ɗin kaɗan an ɗora shi ga yari ga ya hai wani ko aiki jibgar shi bai ji ko ina ba don ko ne kamar yanzu ka ji su masara ne da kai ka haɗa masara mai aure da bazawar masara daga ganta fato-fato ga sanan tana nuka ta a banza amma ka samu aure gansu ɗan ƙanana kai ka ce rena kama ko ka gagaya ka samo ɗan mudu guda ka nuko ka gidan da za a maka masara ma da masara ke saboda haka akwai wasu kasashe da na sani hatta dabba baka isa ka zo ka samu dabba wai ka ce wai na bashi dusa na bashi ruwa wata kaza na ci da shi ko kallo baka isa ba ba ma a magana kawai zaka zo kasuwa ne zaka isa an zana kowane kilo kowane kilo nauyi na akuya kaza kowane kilo nauyi na sa kaza kowane kilo nauyi na dabba iri kaza kaza saboda haka da na gara go mai kyau naka na kama ni da kai ba mai magana iya kama inda maganar da za mu yi zo mu je wajen su ke sai ga ɗan ciji nan sai a kora rago sai ya shiga sai ke yiwu sai tsaya auke to daidai kaza ne namun shi na ana yanka shi nauyin namun shi biyu kaza ba saboda ka kudinka kenan sai in biya ka ka biya harajin gwamnati na kasuwa da kilin da aka sa za ga ba wani abin kirki ake sawa ba ila misali a ce kowane sa ɗari biyu misali kowane rago naira hamsin misali to kila son ka ka sai dubu ɗari kudin gasar ɗari biyu gaba da wani abu ne ya ga ba wani haraji kirki ba ne to su nauyi suke kallo so da yawa mutum sai gama kuranta dabban shi ya koshi ka kalle shi a tsaye mana zai mai ne dan ji an yanka kai ka zama man sai da ka ba da kudin ka zama mai ba kawai miya ce saboda haka su da sikili da wazan suke amfani ba su amfani da mutu gari ka'idan gari da gari a samu tamasulu zama mitulan bi mitule amma wazanan lakailan ba da tiya gudan don ka bani garin da a tiya ɗaya na ba garin da a tiya ɗaya ko garin masara tiya ɗaya ko garin shugaba tiya ɗaya ba a yadda ba kana neman kuna neman ku ba bane a ciki wayin ta tamasulu bi mai yari shar'i ana lura kullum wajen tamasuli a ce kaza yi kama da kaza ana kallon abin awo na shari'a ne asalin mudu da duk abin da za a yi awo da shi da mudu ne ba a yarda mutane su ba mu kansu mudu ba ba a yarda mutane su ba kansu ne ba kai duk wani abin da za a auna a dokance to gwamnati za ta rika ba da shi ba a yadda kowa ya mudu shi ba ba a yadda kowa ya fiye shi ba ba a yadda kowa ya abin awon shi daban ko sauran ƙananan abun awo ne ba inda za a auna abu a doka hukuma take ba da shi ba mutum ya ba kan shi ba in za a yi shi tambari ne a ce in ya fi lokaci kaza daina aiki to ya daina aiki daidai lokaci kaza a koma mutum ya sai wani ya fara amfani da shi malam ya ce kalmikiyal wal mizan kaman dai abin awo da da sikeli dukkan su gwamnati take ba da shi da duk sauran wani abin awo wa yajuzu qismatul khubzi wal lahmi tahriyan inda mizani wa ya halatta qismatul khubzi a raba masa a raba waina masa ko gurasa a kakkasa shi wal lahmi ko nama tahriyan ta hanyar kirdado inda ta'azzurul mizani lokacin da take liye wahala sai za ga wasu sukan yi kokari su yanka a zo rabawa abun awa na shari'a da suke lilazu kowa a zo naman shi amma mahauci ya daga nama ce kai wannan na da nauyi ko ya daga biyu nauyinsu daya an gano kai dai ya kwatanta Allah ce maka na farko su kira kansa hannayen wani ya wani ƙarfi nauyin da wani hannun zai ji wani hannun ba zai ji ba sannan bambanci shi karan kanshi rana tana ƙara yana yana ƙara taushi namun da zai ɗauka a karan farko in abu ya nisa ba haka zai ɗauke su ba ai yana gajiya hausa sun yi gaskiya suka ce jini jiki da mai da jini suna nufin da kuwa gajiya al'amari fa da gajiya da haka in yabo ɗauka ya halatta a hakan ta hariyar saboda babu mizani amma ba haka aka su ba haka nan za a yi canjin masa da masa gurasa da gurasa waina da waina kosai da kofi buru da buru da an tattara su a tattara kayan fulawa za a ci ko cincin da cincin a tattara a yi dado shi daga gani wannan tarin ya kai daidai da wannan tarin ai musanyi shi ma mala ya ce babu komai lokacin azumi. wai ya samu alaihi ai raban akan haka nan wai bai juzu bai'ul ta kailan aw waju wa ya halatta ai cinikin kayayyakin abinci ko ta hanyar mudu ko ta hanyar kilo ko ta hanyar zubu tari kayan abinci ne aka tara masa ce a tare a ce to wannan masan an bamu to ya za a yi kai a dai kwatanta kawai wannan ya janan wannan ya janan an tara shi ya halatta ta hanyar zubu ko a saya ta hanyar zubu ko ta hanyar kilo ko mudu ya halatta a ce ga mudu masara mudu ɗaya tiya ɗaya naira goma kaza duk ya halatta lamil a gararatin gatan habban amma ba a yadda a cinikin buhu babu komi a cika shi da hatsi ba ba a yadda ba ba yadda ba a ce zan sai buhun masara ko buhun shinkafa goma a hannunka zan zo da buhuna za ka zuba wa buhu goma no no buhu sai ya ce to buhu dubu goma goma misali shinkafa ko dubu biyar biyar masara misali to zan zo da buhu na karfe kaza sai ka zuba mu don kun gama wani cikin kunya kunya a banza ba yadda ba ai ko kai ba za ka yi da wannan ba saboda ai buhu ba iri ɗaya bane in ya je kawo wani mahukucin buhu ba ko kamfani ɗaya ne ko kamfani ɗaya ne wani ya wani so da ba a yadda kawai na zuba hatsi na zuba shinkafa ko ko masara ko kaza da kaza kawai ka zo ka ce min kana son buhu kaza ka siya akan kaza shikenan mu gama lissafi su kawo buhu na dura maka ba ba zai yi ba ne ce lamil a gararatin ba a cika buhun algarara ba da yake a cika buhu tun da su algarara suka sani ko ba a cika buhu ba fari gatan wanda babu komi a habban a cika shi da hatsi ba a yarda da wannan cinikin ba ai wannan ciniki da ciwa-ciwa a cikin shi au qaruratin ko kuma kwalba zaitan na mai kana sai da mai man girki wannan man ku kai mai kyau ne eh ina son kwalba kaza ce to shikenan ko kuma yanzu da ake harka da gala ina son galan kaza to shikenan no no galan kaza to bari in kawo galan to ba yadda ba ai wani abu wani buɗe ai ko galan ne kana cewa wani galan kaza galan din ma galan a kawo galan wani galan din ya koyi a cikin ma kuma shaka haka to ba a yadda ai cinikin dan ka ganni da mai ka sai galan goma za ka je ka kawo galan zuwa ko ba a yadda ba ai riba ne wannan bi khilafi hamamul wa'atan amma tana cike ne an yadda na riga na gama sheke masa rana ko dawa na na cika buhu na dam gashi nan na san abin da na zuba na dinki na jingine to ka zo mai ciniki a haka to wannan an yadda ko galan dina ne ko kwalba ta ce ga ta nan nawa kake sai da kwalban mai kaza ne ga kwalban da kwalba na gashi ga mai na ga kwalba na ko kuma kai ka da kwalban naka nawa za ka cika mu wani in karɓa kwalban ai ni sana'a ta ce in na zo kaina ni na sha wahala ko kuma in buhun ne ka bo da buhun ga wannan buhun za ka cika man shi da hatsi nawa za ka saida man hatsi ka gana bo da shi ka karɓa buhu na hannunka amma mu gama ciniki sannan ka kawo mun buhu mu gama ciniki sannan ka kawo mun mazubi in zuba ma ba a yadda ba ba a yadda ba ya zama ga mazubin ga kayan ko da ni na zo da mazubin babu komi in kuma na kane shi ma gashi na ganka da shi babu komi sai a ciniki sai a zuba ma an gane wani ko? Ah. wa man malaka da'aman kailan awazanan bi mu'awazatin wanda ya mallaki abinci ta hanyar mudu ko sikeli mu'awazatan ta hanyar ciniki sai aka siyar mashi lam jiz an yu'awida alaihi bai samu dama ya sai da wannan kayan ba qabla qabdihi kafin ya karba wato kamar yanda yake a babin sauran ciniki to bangaren abinci ma haka ne nawa ne wannan masara dubu daya in kirga dubu daya in baka to kafin in karbi wannan masara in da ta to ba yadda ba amma me wajuzu hibatu na samu dama ban karɓa ban kyautar shi no ne buhun masara dubu daya in ba ka dubu daya ban turo ba an ɗauka ba sai in ga wane wane ya aka yi wala zan je so masara ne ah ni da na sai masara wuri kaza ai kaga ba riga na karɓa ba ku amma na biya in ci je ka wane wannan masara na ba wane kaga kyauta ne nayi ko ba riga na karɓa ba to shi an yadda wa sadaqatu ko bukaci ne ka bashi sadaka ka ce ga sadaka wallahi ba ni da kaza ne to na baka sadakan buhun masara na na saya wurin wani bariga na karba ba duk an yadda wadan mahu ba da muktaradin haka nan ka ba da wannan kayan madadin bashi eh ah na yi tsallake ohun wa ƙarduhu ko ba shi wani ya zo wurinka yana neman bashi wani da Allah ba ni bashin goma masara eh to na riga na sai masara wurin wani ban karba ba ka je ka karba ga shi dai biya na zai shi wannan nabiyin da zo wanda zo neman bashin amma ba kudi kaman ba in ce je ka wurin wani na da buhun masara ka karba na baka shi bashi ranan ka za ka kamun ne karbu haka nan wadafuhu ba'da eh, badal badala muktaradin haka nan ba da wannan buhun madadin bashin da ake bunka ka sai buhun masara ka dawo kenan wane ya maganin bashi na da nake maka na buhun masara ya haƙuri yanzu nan na biya kuɗin buhun masara ina shi shi jin ɗauko ne je ka ɗauka duk an yadda da wannan saboda duk waɗannan in ka lissafa ba sai aka yi ba sai da aka yi ba duk da ɗaya kama da saidawa ne amma saidawa ne ta hanyar taimako wanda ya zo neman bashi sai mana ya ce kan ikala ke kamar ma ikala ne ya halatta a ɗora shi kan cinikin da ba a karba ba ka je ka sai buhun masara dubu goma ka dawo ko kai ko wanda ka saya ya zo shi don Allah ka ka ban man kayan nan ila wanda ka saurin shi don shi don Allah ka ban man kayan nan wani lura ya taso ga dubu goma ka kaga ciki na warware kasuwanci bayan an kwalla shi wannan abu yana da muhimmanci kuma yan aksarin yan kasuwa ba su da hakurin haka ko mutum ya fi kaya wajen ka sai ya je gida sai ya ga ab wannan abun kila ma gashi an kawo mai shi ya an shi mu shinkafa tiya biyu gina zuwa gida ya ga wani ya kawo mai buhu sai ga da wannan kudin tiya biyu nan kuma to da ya sai manja da magi da yanzu da yanzu shi ya fara tashi a gida ma ya kawo shinkafa ne zuwa je neman na magi kuma sai dawo ce don Allah wani masaran shinkafa nan bani bukata ka karbe ta ka bani kudin in ba sa sai ce in ya yake daɗin babu komai amma bai kyauta ba manzo Allah ya ce duk wanda ya zo da neman ka taimake shi ka warware mai kasuwanci ka warware mai har manzo Allah sai da ce man aqala musliman aqala Allahu asratahu yawm al-qiyamah kuskuren ka na ranar tashin al-qiyama kuskuren da yawan zuwa ya kai tashin al-qiyama shi za a warware maka ba nan duniya ba to wa sharikatu haka nan sharika tarayya shi ma ya halatta a kayan da aka saya na abinci wani ba riga an karbo ba ka je ka biya kudin masara dubu goma ka fito sai wani ya ce ka malam na ji an ce an samu masara mai kyau ya ce haba malam an samu masara nagartaccen masara lafiyayya wajen tirela biyar dun na biya kudinsu zan tura ma a ɗauko ne ce da Allah ka sa ni cikin cinikin nan mana nawa ka bada na bada miliyan biyar ne misali don Allah ga miliyan biyu ko miliyan biyu da rabi ko miliyan uku ka sa ni cikin kasuwancin nan ya zama ni da kai ne muka mallaki wannan to an yarda kenan masu kayan sun zama su biyu amma kai mai sai da baka san su biyu bane ɗaya ka sani tunda wannan wanda yake sai kan hanzi na ciki to an karba an gane ko wa tauliyati haka na hawa kan ciniki shi ma duk an karba ka je ka sai masara ciya gwani trailer ɗaya ko trailer biyu ka fito tuni ci malam wani na da an samu masara ci haba malam ne nasara wajen masara ƙila kake so ko fara kake so kuka zane ko dawa ci ko menene ko shinkafa ci an same shi da gartacce trailer kaza na ma biya kuɗin zan tura ni a ɗauko ce don Allah ka taimake ni kai ka gasa kanka na wuri kaza da hatsi da hatsi ni ko suna empty ne ka taimake ni in hau kan wannan cinikin ya halatta ya halatta ya ni hawa kan cinikin nawa ka saya miliyan biyar ga miliyan biyar ɗinka tauliya ke kaga yanzu ya wani ya hau kan cinikin shi ma don an yadda bi misali samani amma ya zama ba ƙara ko shi ba in aka ƙara ƙwandala ya zama riba ba kasuwanci bane wannan kuke hauka kuɗi no ka sayo wannan kayan miliyan biyu ne sai kirga miliyan biyar sai ba kaga yanzu za ka buga ma wancan ko ka tura ka ce yanzu kayan nan nawa da na saya wani zai kwashi ko ku ji da shi ku ce shi zai kwashi shikenan bari mu samu to na so mu samu wurin tsayawa ne ko ne wurin tsayawa to a sabon shi a nan karatun ya so ya kwace kuma ko sai mu dan ta baya kadan sun hada shi na'am hmm. eh dama mana a wanda ya sayar shi wa inar ruwan shi shi wanda ya sayar riga ya karɓa kuɗin shi kila ma ya aika an so min waraye na hawo ina ruwan shi da ai ba ruwan shi shi sai mu tsaya anan dai uh, mun samu sai mu eh, juzu batu ya kamata a kare wasu fatu akilihi don hada su sai mu tashi wai juzu batu Allah ya ba mu